alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd yan uwa masu kallon mu barkamu da saduwa wa da sake saduwa a wannan shiri namu tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi a in ba manta ba a da in ba manta ba a shirin da ya gabata mun yi bayanin wato yadda annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. ya ga cewa mutanen manka sun ki karɓan wato wannan sako nashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka ya fita zuwa garin ta'if saboda isar da wannan saƙon wanda su ma suka ki karɓan irin wannan saƙo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bal ma suka wato ban da wannan ma ya tafi zuwa garin ta'if wanda su ma suka ki karɓan wannan saƙo nashi ban da wannan ma har suka yi ƙoƙarin wato mai haska kokarin cin mutunci shi inda suka sanya mutane suka dinga jifan shi haska mai rauni wanda bayan ya dawo ne Allah subhanahu wataala ya mai tukulci ya yi isra'i da shi ya kuma wato ya yi isra'i da mi'raji da shi wanda bayan da ya dawo wanda bayan da ya dawo ne daga ta'if Allah subhanahu wataala ya kaddare shi da yin isra'i da mi'raji inda Allah ya ɗaukaka shi zuwa sammai na bakwai wanda anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo wasu hukunce-hukunce daga manyan hukunce-hukuncen da ya karɓo akwai sallah wanda wanda yana ƙara nuna mana muhimmanci da sallah take da shi yadda ba a sauko da ita kamar yadda ake sauko da sauran hukunce-hukunce ba bal ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi zuwa sama ya tafi fadar ubangiji ya karɓo wannan sako daga allah subhanahu wa ta'ala daga nan ne za mu ci gaba insha Allahu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga isra'i wal mi'raji ya ci gaba da rayuwar shi kamar yadda ya saba ta isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ya kasance idan lokuta na hajji yayi yakan isa yakan bi hemomi na mutane daban-daban saboda isa musu da wannan sako a wata ya saboda isa musa wannan sako hakanan duk wasu baki da ya ga sun shigo garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je ya tare su ya kuma isa musu da wannan sako na Allah subhanahu wataala wanda a irin wannan tarba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa baki ne ya tari wasu mutanen garin madina wanda suka fito daga wata kabila da aka fi sani da kabilar ausu wadda ɗaya ce daga cikin ƙabilun da suke zaune a garin madina wanda ake kira a wannan lokacin da suna yathriba waɗannan mutane sun iso garin makka ne ba don komai ba sai don su nemi taimakon ƙuraishawa wajen yaƙar abokan zamansu kuma 'yan uwansu na ƙabilar hazrat da na musallallahu alaihi wasallam ya tarbe su ya isan musu da wannan saƙo nan da nan sai suka ji sun fahimci wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin dama makota ne na yahudawa sun sha ji da gun yahudawa cewa akwai wani annabi da za a ko da shi kuma ga irin sakon da annabin zai zo da shi saka suna jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai suka san lalle tabbas wannan shine annabin da yahudawa da suke mana magana da shi to amma kasancewar abin da ya kawo su ba wannan bane sai manyan suka ce kai sai manyan tafiya suka ce ba abin da ya kawo ba kenan suka ci gaba da tafiyar su zuwa ga abin da shine sanadin zuwan su garin maka wannan ita ce haduwa ta farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da mutanen madina ko da lokacin hajji ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da abin da ya saba na bin hemomi na mutanen da suka zo hajji saboda isa musa wannan sako wanda a wannan min hemomin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ga hema ta mutanen madina wanda ya isa ga hema ta mutanen madina ya isa musu saƙon allah subhanahu wa ta'ala wanda daga ya isa musu saƙon allah subhanahu wa ta'ala aka yi kuma sa'a wasu daga cikinsu suka karɓi saƙo na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi wannan ita ce haduwa ta biyu ta annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mutanen garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake haduwa ta uku da su inda mutane wanda suka kai adadin saba'in da uku wanda suka karbi musulunci ta hanyar labarin da suka samu daga mutanen farkon can da suka haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya je hemarsu suka taho garin makka da niyyar haɗuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan zuwan da suka yi sun taho ne tare da kafiran da suke tare da su sun taho cikin gungun kafiran da suke tare da su a wani tawa da suka yi sun taho tare da wasu mutane wanda suke cikin kafiran madina wanda suka taho don su yi hajji a garin makka kamar yadda larabawa suka saba a kowace shekara da suka zo sun shirya da annabi sallallahu alaihi wasallam za su haɗu da shi a sirrance aka kuma sanya waje suka haɗu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da baffan shi al'abbas duk da cewa a lokacin bai karɓi musulunci ba ya zo ne kawai saboda ya taimaka wa dan uwan wato ya taimaka wa dan dan uwansa ya tabbatar cewa wannan alkawari da mutane za su mai alkawari ne wato da ba za a saba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin ya karanta mutanen garin madina alkur'ani ya kuma yi alkawari da su cewa zai zo wajen eh, ya karanta mutanen madina alkur'ani kuma sun mai alkawarin cewa matukar ya iso gare su za su kare shi kamar yadda suke kare 'ya'yansu kamar kuma yadda suke kare matansu kuma za su taimaka mai ya isar da wannan sako da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi bayan nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa matukar sun yi wannan abin to sakamakonsu ba kuma bane illa wato aljanna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala baya an gama wannan taro nan da nan aka tarwatse saboda tsoron kan labari ya isa ga mutanen maka wanda sun kafa kawan zoka suna kuma kula da duk wani motsi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda kar a samu wasu mutane su imani da shi dalilin haka duk da cewa an watse a wannan lokacin amma labari sai da isa ga mutanen maka sun kuma gano cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da mutanen madina kuma sun yadda za su taimaka mai don ya isar da saƙon da allah subhanahu ta'ala ya turo shi da shi nan ah, wannan shi ya sa hankalin mutanen maka ya tashi suka haukace suka kuma fara tunanin ya za a yi su ga cewa wannan abin da aka shirya bai samu nasara ba wanda wannan ya sa aka tattaro duk wani mai fada aji a makka suka taru a darin naduwa suka shirya yadda za su fuskaci wannan abin wanda wasu suka ba da shawarar cewa abin da ya fi dacewa shine wannan mutumin shine abin da ya fi dacewa mu yi wannan mutumin shine mu kama shi mu kulle shi wasu kuma suka ce abin da ya fi dacewa shine kawai eh, abin da ya fi dacewa shine kawai mu kama shi mu fitar da shi da garin nan wasu suka ce a'a abin da ya fi dacewa shine mu kashe shi wanda wannan shine abin da aka shirya a ƙarshe kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu makirin wato suna nasu Allah yana nashi domin duk wannan shirin da suka yi Allah subhanahu ta'ala ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari wanda hakan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutanen shi da su fita daga makka haka suka dinga fita ɗaya bayan ɗaya a sirrance har ya zamo dukansu sun fita daga makka ba wanda ya rage sai wanda aka tsare shi sai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da babban abokinsa wato sayyidina abubakar radiyallahu anhu tare da kuma sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wannan abin da annabi ya umarci mutane da suka da suka da su yi da kuma abin da yake shirin yi shine abin da ake kira da hijira kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan hijira ya yi mata tsari na musamman domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya abu da ka duk abin da zai yana shi da tsari tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine a na abubakar ya sai tagoyi guda biyu wadda su ne abubuwan da za su hau su yi wannan tafiyar hakanan sun nemi wato wani mutum masanin hanya wanda ya san hanyoyi na sahara sun neme shi sun danka mai waɗannan tagoyin guda biyu suka kuma alkawari da shi ga inda ya same shi hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya da ali bin abi talib akan cewa zai kwana a wajen wato zai kwana a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bacci wato akan shimfiɗa shi kenan hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu tanade-tanade daban-daban kamar yadda za mu gani yadda aka fara aiwatar da wannan tanade-tanaden annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kusan kullum barana ba ta faduwa face ya je gidan sayyidina abubakar wanda yawan zuwan shi gidan sayyidina abubakar kullum kullum ya sanya wato ko da ma ya je gidan sayyidina abubakar ba za a ɗauke shi a matsayin komai ba wanda duk zuwan da yake yi Akan shirya abubuwan da za a yi ne a cikin shirye-shiryen da aka yi an shirya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar za su tafi kogon thawr su buya a cikin wannan kogon da tsawon kwana uku kuma abdullahi bin abubakar wanda ɗane ga sayyidina abubakar shi ne zai dinga musu cid yana tattara musu bayanan da ya samu a cikin gari yana kai musu wannan bayanan cikin dare amir ibn fuhaira wanda bawa ne na abubakar kuma shine ke kiwon dabbobin na abubakar shine zai dinga zuwa yana kai musu dabbobin yana kai musu nono shine zai dinga zuwa yana tatsan nono daga wannan dabbobin da ke kiwo yana kai musu hakanan lokacin ma zai dinga zuwa zai dinga zuwa ne bayan tahowar abdullahi bin abubakar saboda idan ya bi da dabbobi akan sawun abdullahi bin abi bakar zai da wannan sawun kafirai ba za su gane inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba haka ko abin ya kasance a wani dare a daren da Allah subhanahu wa ta'ala yawa annabin shi umarni da ya je ya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gidan shi duk da cewa a wannan lokacin kafirai sun kewaye gidan suna jiran shi kawai ya fito ne don su kashe shi ba su shiga cikin gidan shi ba saboda a cikin al'adu da laraba suke da shi cikin al'adun da suke da kyau shi ne abun kunya ne ga balarabe ya firgita matan gida musamman matan da suke cikin kabilar shi a gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akwai 'ya'yan shi akwai kuma matan shi idan suka shiga gidan don su kama annabi sallallahu alaihi wasallam za su firgita wannan matan wanda sun yi wani abun kunya wanda larabawa za su dinga aibata da shi hakan yasa suka zauna a wajen gidan suna jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fito din yana mai karanta qaulihi ta'ala waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun har ya zo ya ɗibi ƙasa ya barbada a kansu amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kange su ba su iya ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi gidan sayyidina abubakar yake fada ya nufi gidan sayyidina abubakar ya fada mai allah ya mun izini in tafi sauka suka kama hanya a cikin wannan daren suka tafi gharu thawr wato kogon thawr kenan wanda ba nan hanyar madina take ba domin hanyar madina tana wato tana wato tana arewacin garin maka ne amma gharu thawr ba ta wannan bangaren yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan wajen ne a cikin tsarin da ya yi saboda ya ɓadda bami ya ɓadda kafuran maka kada su gano hanyar da ya bi su warware mai wannan shiri da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tsawon kwana uku a cikin wannan gharu sau din bayan kwana uku a abdullahi bin uraikin wanda kafiri ne a wannan lokacin amma kasancewar sun shirya da annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu wannan aiki na isar da su garin madina kuma amana ce ya ɗauka bai saba wannan amanar ba duk da kafire ne da wannan yana kara nuna mana muhimmancin da amana take da shi har kafirai ma irin wannan lokacin suna ƙoƙarin su ga cewa sun kiyaye amana sun kuma kare alkawarin da suka yi a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fara tafiya suka ɗau hanya suka nufi wato garin madina ko da gari ya waye kafin maka suka tashi suka zo suka duba eh, suka tashi ko da gari ya waye sayyidina ali bin abi talib ya taso daga sayyidina ali bin abi talib ya fito daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suka gane cewa fa kwana suke suna gadin sayyidina ali bin abi talib ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nan ba sai haukas ta tashi hankalinsu ya tashi aka kuma sake tunanin wani tsari za a yi na an ga cewa an warware wa annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mai cikas bai iya isa ga burin shi ba nan aka taru aka yi conference aka tsara cewa duk wanda ya kamo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina abubakar sawa'un a raye ya kawo su ko a mace za a ba shi taguwa ɗari taguwa ɗari ka san yawan dukiyan nan kuwa ko a zamanin nan taguwa ɗari ba ƙaramin kuɗi ba ne domin taguwa biyar kawai za ka mallaka ka fara fitar da zakka to a ce ka mallaki taguwa ɗari a lokaci guda ba kuma komai kai ba kawai ka kamo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da sai na abubakar lallai wannan yana nuna irin jajircewa da kafirai suka yi ganin cewa sun hana annabi sallallahu alaihi wasallam isa da sakon shi hakan yasa aka tura mutane aka tura jakadu zuwa kabilun da suke rayuwa a hanyar madina aka isa musu da wannan sako na cewa su yi kokari su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma irin abin da za a saka musu da shi wannan ya sa suraqat ibn malik ɗaya daga cikin shugabannin kabilar banu mudlij ya zage dantse na ganin cewa ya samu wannan sakamako inda da ya ji labarin cewa an ga wasu mutane sun wuce ya yi tsammanin cewa lalle annabi ne da sayyidina abubakar ya kuma hau abun hawan shi ya nufe su saboda ya samu ya kama su ya samu wannan abin da aka alkawarta wannan abin da wani shawa suka alkawarta sai dai bai samu nasarar yin haka ba saboda lokacin da ya hango annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaburi dokin shi sai dokin nan ya durkushe ya faɗi da shi ya tashi ya yi wato ya tashi ya wata irin al'ada ta su ta canfi yadda suke gano shin abin nan zan iya cin nasara ko ba zan ci nasara ba da yi wannan al'ada ta su ta canfi sai canfin na nuna mai cewa ba fa zai samu nasara ba amma dai saboda yawan wannan dukiyar ya ƙara hawa abin hawan shi ya kara nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dokin nan shi sake dukushewa da shi a karo na biyu haka yayi har sai da ya karo na uku daga nan ne ya tabbatar lallai wannan mutumin wato Allah zai lalle wannan mutumin yana tare da kariya ta Allah saboda kasancewar shi kwararren mahayi wanda bai taba faduwa daga abin hawan shi ba a ce ya faɗi daga abin hawan shi har karo uku a ɗan ƙanƙanin lokaci wannan ba kuma yake nuna ba sai cewa ba abin da zan iya wannan mutumin sawaka sai isa da ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mai bayanin irin abin da Quraysh suka tsara ya kuma faɗa mai cewa Ah, ya kuma nemi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta mai takarda ta wato amana da kuma wato sulhu tsakaninsu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina abubakar da ya rubuta wannan takaddar bayan an rubuta wannan takaddar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa suraƙatul malik wata bishara mai girma inda yake ce mai ya za ka yi a ranar da ka samu kanka kana sanye da warwaran kisra da kuma kambin kisra wannan abin ya ba wa suraka ibn malik wato mamaki kwarai da gaske amma kasancewar ya san labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya karya mutum ne mai gaskiya ya ci gaba da sauraron faruwar wannan abin wanda haka kuma ya faru a lokacin sayyidina umar wato bayan rasu allah muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan inda musulmi suka ci nasara suka kada daular farisa aka taho da kambun eh, sarkin farisa tare da warwaransa sayyidina umar ya kira su ibn malik ya bashi ya sanya su ya gasgata abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai a wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya sayyidina abubakar ya tare da shi sayyidina abubakar ya kasance a wannan tafiyar wani lokacin ya tafi a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya koma baya wanda har hakan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yasa haka ya ce ai ba komai yasa nake yin haka ba illa tsoron tana iya yiwa akwai wani da yake biyo mu ta baya zai iya cutar da kai shi yasa na tsaya a baya saboda ko da ya zo ya zama ni aka fara cutarwa ba isa gare ka ba idan kuma na tuno cewa tana iya wa wani yana gaba yana fakon mu sai da koma gaba saboda ko da zai kawo wani hari ya zama ni ya fara sama ba kai ya sama ba wannan yana nuna ma irin ƙaunar da sayyidina abubakar yake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda yake fatan ya zamo fansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake fata ya zama wato an kashe shi ba tare da an isa da an kashe shi ba isar da wata cuta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya inda har ya isa ga wata wato bukka ya isa ga wata hema ta wata mata da aka fi sani da ummu ma'bad ya same ta ya roƙi wannan matar da ta taimaka musu da abin da za su ci wannan matar take faɗa musu ai ban da wani abin da zan baku sai ce mata to waccan tinkiyar da nake gani za ki min izini in tatsi wannan tinkiyar wanda a lokacin wannan tinkiyar saboda fari da ake fama da shi da rashin abinci ya sanya cewa wannan tinkiyar ba ta da komai ba wani abu tare da ita matar ta ce mai eh in dai ka ga abin da zaka iya tatsa a jikinta ni ban da matsala zaka iya tatsa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau hannayen shi masu albarka ya shafi nonon wannan tinkiyar nan da nan sai ga nonon wannan tinkiyar ya cika da nono annabi sallallahu alaihi wasallam ya tatsa ya sha ya kuma shayar da mutanen da suke da shi har ma ya ba wannan matar har ma wato ya cika wannan matar ah, kwano mai girma ya bar mata shi a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya har isa garin madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin madina ne ta hanyar uba inda ya tadda mutane suna sauraron zuwan shi wanda dama tun da suka ji labarin zuwan shi sun kasance sukan fito su ta tsimayin shi har sai zafin rana ya yi tsanani sannan su koma a ranar da annabi zai iso sun fito sun yi tsimayin shi da zafin rana ya zo suka koma da zafin rana sai suka koma wani ba yahudi a wannan lokacin ya hau kan ganuwa sai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwala kira yake fada ma yake fada ma mutanen garin ya cewa fa ga fa abin da kuke jira ya zo nan da nan suka tattaro suka tafi suka tare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka shigo da shi garin madina wanda suka shigo da shi garin madina ya sauka a wani a wata unguwa da aka fi sani da unguwar banu amr ibn auf wadda take cikin wato take cikin wato unguwar da aka fi sani yanzu da uba wadda anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna na tsawon sati biyu a duka duka lokacin da muke da shi kenan in Allah da lokacin da muke da shi kenan za mu dakata a nan sai kuma haduwa ta gaba insha Allah za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan gari da kuma wasu abubuwa muhimmai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin wannan gari kafin wannan lokacin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh